بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko za mu fara da karanto muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Da ƙarshe mu karkare shirin namu da shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. shugabannin kasashen gabacin afirka sun yi kira da a kawo ƙashin yaƙi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ministan harkokin wajen iran ya fara ziyarar aiki a kasar cuba mutane biyu sun jikata sanadiyar fashewar wani bom a tsakiyar birnin kabul na afghanistan to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun shugabannin kasashen gabashin afirka sun yi kira da a kawo ƙarshen yaƙi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a jiya asabar ne dai shugabannin kasashen gabacin afirka da kuma tsakiyarta suka yi wani taro a birnin bujumbura na kasar burundi inda suka yi kira da a kawo ƙashen yakin da ake yi a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma mayakan ƙasashen waje su fice daga cikin wannan ƙasa kiran ya kunshi buƙatar ganin an shata jadawalin aiki na janyewar mayakan waje da suke cikin ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo daga cikin mahalarta taron da akwai shugabannin kasar jamhuriyar demokradiyyar congo philip tshisekedi da takwaransa na rwanda paul kagame da basu ga maciji ita dai kasar jamhuriyar demokradiyyar congo tana zargin rwanda da shugaban paul kagame da cewa su ne suke taimakawa kungiyar 'yan tawaye ta m23 sauran shugabannin da suka halarci taron sun kunshi yori museveni na kasar uganda william ruto na kenya sai ya sami hassan ta kasar tanzania hakanan kuma mai masaukin baki shugaban kasar ta burundi kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta zagi shugaban kasar da tsokanata kungiyar kwadago ta kasar tunisia wacce take da karfin tasiri a kasar ta ce shugaban kasar kais sa'id yana tsokanata ne saboda ya kau da hankalin mutane daga abin da ya faru na karancin fitowar masu kada ƙwarya zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi da kuma gajiyawarsa a fagen tattalin arziki a ranar juma'a ta gabata ne dai shugaban kungiyar kwadagon ta ƙasar tunisia nuruddin tobabi ya yi wani taro da jami'an kungiyar inda suka tattauna kamun da jami'an tsaro suka yi wa wani kusa a kungiyar ta kwadago anis kabi a makon da ya shuɗe ƙasar ta tunisia tana fama da matsanancin hauhawar farashin kayan masarufi hakanan kuma ƙarancin wasu daga cikin muhimman kayan abinci da ake da bukatuwa da su a ƙasar dubabi ya ce abin da shugaban ƙasar yake yi shine ƙoƙarin kawar da hankalin mutane daga kan hakikanin abin da ya faru na ƙin fitowar al'ummar ƙasa su kaɗa ƙuri'a zaben 'yan majalisar dokoki hakanan kuma gajiyawarsa a fagen tattalin arziki fitowar kaso 11.4 na jimillar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a ƙasar ya sa ana ganin cewa mutane sun dawo rakiyar gwamnatin sa'id kais to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya fara ziyarar aiki a kasar cuba da maraicen jiya asabar ne da ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran hussain amir abdullahian ya bar kasar venezuela zuwa kasar cuba a ziyara da yake yi a yankin latin na amurka a can kasar venezuela amir abdullahian ya gana takwaransa iban kinbinto da mataimakin shugaban kasa akan harkokin tattalin arziki kuma ministan man fetur tariq al-ismi da kuma wasu manyan jami'an gwamnatin kasar har ila yau abdullahian ya gana da shugaban kasar venezuela da nicolas maduro inda bangarorin biyu suka jaddada mahimmancin ci gaba da aiki tare a tsakaninsu a fuskoki da dama akalla mutane biyu sun jikata sardiyar fashewar wani bom a birnin kabul na kasar afghanistan rahotannin da suke fitowa daga birnin kabul din sun ce wani bom ya fashe a kusa da fadar shugaban kasa wanda ya jikata mutane biyu a tsakiyar watan janairu da ya shuɗe ma da wani bom ɗin ya tarwatse a kusa da ginin ma'aikatar harkokin waje tare da kashe mutane 21 daga cikinsu har da 'yan kungiyar taliban uku da kuma jikata wasu da dama a lokuta da dama dai kungiyar daesh ko isis ta kasar afghanistan din kan ce ita ce ke kai irin waɗannan har-haren a makon da ya shuɗe ma dai an kai wani mummunan harin ta'addanci a wani masallaci na 'yan sanda a garin fishawar da ke ƙasar pakistan mai makwabtaka da afghanistan wanda ya ci rayukan mutane 101 to ƙarshen labarin duniyar kenan. To labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba su shirin na duniyar mu a yau tare da Mustapha Adam. duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar kasa da kasa To yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da siyasar turai ta cin zarafin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci. musamman bayan abin da ya faru a kasar sweden da kuma kasar da makna kona alkur'ani mai girma a gaban ofishin jakadancin kasar turkiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai kasance. a makon da ya shuɗe mun buɗe magana kan abin da ya faru a cikin ƙasashen denmark da sweden inda wani ɗan siyasa ya ƙona alƙur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin ƙasar turkiya shi da wannan ɗan siyasa ya fara yin haka ne a ƙasar sweden inda ya tsallako daga ƙasar denmark da can ne ƙasasa bayan mai da martanin da ya fito daga ƙasashen musulmi wannan dan siyasar ya sake komawa ƙasarsa denmark inda can ma nufi ofishin jakadancin turke ya kona kofin alkur'ani mai tsarki a gaban wannan ofishin jakadanci to wannan dai ba shine mutumin farko a nahiyar turai da ya irin wannan aika-aika ba a shekarun baya ƙasar faransa an yi irin wannan cin zarafin ta hanyar yin zane na batunci ga ma'aikin allah tsira da amincin sabbata a gare shi da iyalansa a wannan karan kuma sun koma kan alkur'ani mai girma za a iya bugun kirji a ce babu wani abu mai tsarki da daraja a wurin musulmi da musulunci da turawa ba su ta huruminsa ba a hakikanin gaskiya abinda yake faruwa yana nuni ne da cewa masu haka sun buɗe ko kuma dama sun canza salo ne na yaƙi da suke yi da addinin musulunci mun kuma da cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa turawan suke irin wannan shine saboda a tunaninsu za su iya hana yaɗuwar addinin musulunci a cikin ƙasashensu musamman da a cikin shekarun bayan nan rahotanni suka tabbatar da cewa musulunci yana sake yaɗuwa kuma shine addini na biyu mafi karbuwa da yaɗuwa a cikin wasu ƙasashe kamar faransa da birtaniya inda ƙasar faransa ake hasashen cewa nan gaba kaɗan adadin musulmi zai zo daidai da waɗanda ba musulmi ba a wannan ƙasa to shi dai musulunci addini ne wanda yake kiran mabiyansa zuwa ga zaman lafiya sulhu da kuma yafiya hatta ga makiya idan sun nuna suna son zaman lafiya idan sun karkata ga zaman lafiya to kai ma ka karkata zuwa gare shi kamar yadda alkur'ani mai tsarki faɗawa manzo mai tsira da aminci da iyalin gidansa sannan kuma nuran alkur'ani mai girma yana faɗin cewa ya kuma abota imani ku shiga cikin zaman lafiya baki ɗaya a dalilin haka ba zai zama abin mamaki ba idan al'ummar musulmi mafi rinjayen su suka zama mutane ne masu zaman lafiya sulhu da yafiya da ragowa abin da mumini yake da bukatuwa da shi kuwa shine zaman lafiya da nutsuwa da zai gina rayuwarsa ta ci gaba a doron kasa a matsayin hanyar samun tsira ranar lahira a wurin mahalicinsa abin da mumini yake bukatuwa da shi kuwa shine zaman lafiya da nutsuwa masu ɗorewa da za su ba shi damar da zai gina rayuwarsa ta ci gaba a doron kasa a matsayin hanyar kusantar mahalicinsa. shin abu ne mai yiwa a ce ci gaba na zamani shi kan sha wanzu a ƙarƙashin yamutsi da tashin hankali shakka babu zaman lafiya da addinin musulunci yake magana a kan shi shine ginshikin kowane irin ci gaba a doron ƙasa musulunci addini ne mai girma don haka ya shata mabiyansa hanyoyi da idan suka aiki da su da ma dukkanin bil'adama to za a rayu a doron ƙasa cikin jin daɗi manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya koya wa sahabbansa hakikanin ma'anar sulhu da karkata zuwa ga zaman lafiya aikace a yayin yakin hudaybiya wanda ya zama darasi mafi girma a tarihi dangane da yadda za a iya sulhu da wanda ake gaba da shi abin mamaki shine bayan dukkan waɗannan darussa da suke cike a cikin kurwa addinin musulunci amma wasu marasa ta ido da karkatattun manufofi su zama suna ɗamfarawa musulunci ɗin siffata ta'addanci a hakikanin gaskiya da a ce wannan manufar da makiya suke so su ɗanfara musulunci da ita ita ce a gabansu wato musulmin to da ba a zauna lafiya a wannan doron ƙasar ba addinin musulunci dai yana da mabiyan da yawansu ya kai biliyan ɗaya da rabi a wannan duniyar to idan kuwa waɗannan mutanen suka zama basan zaman lafiya ya za a samu zaman lafiya a doron ƙasa kamar yadda muka bayyana dukkanin ƙungiyoyin da suke aikata ta'addanci da sunan musulunci suna da alaƙa ta kai tsaye ko ta bayan fage da waɗannan ƙasashen da aikinsu shine ƙoƙarin ɓata sunan musulunci ko kuma yin ayyukan da su hargitsa musulmi saboda wasu su mayar da martan da zai sa a bakanta sunan musulunci da shi a cikin kasashen musulmi fa da akwai ɗakunan bauta na mabiya addinai daban-daban kama daga kan mabiya addinin kirista zuwa yahudawa da buda kuma babu inda aka kai wa waɗannan wuraren bauta hari a cikin ƙasashen na musulmi da sunan ɗaukar fansa akan irin cin zarafin da ake yi wa musulunci ko kuma su kansu musulmin a kasashen turai babu kuma inda aka kona a taura ko linjila da musulmi suke imani da cewa waɗanda ake da su yanzu gurɓatattu ne a ce a yin hakan a matsayin ɗaukar fansa kuma babu inda hakan ta faru ba a wannan karan da aka kona alkur'ani mai tsarki ba balle kuma a baya a lokacin da faransa da holanda suka yi abubuwa na batunci ga addinin musulunci abin takaici ne cewa a cikin wasu ƙasashe ana cin zarafin musulmin da 'yan ƙasa ne ana kuma rushe musu wuraren ibada ba da jimawa ba duniya ta ga abin da ya faru da al'ummar rohingya a ƙasar myanmar an ƙona gidajensu an kashe su ta hanyar ƙona su da rai a cikin wuta mai ƙuna lamarin da ya tuno da duniya abin da ya faru a ƙarni na 15 na miladiya a ƙasar spain wato a nahiyar turai inda aka rika ƙona mutane da ransu da sunan sun zama zindiƙai a ƙasar indiya abin da yake faruwa kenan. inda ake yi wa musulmi kwacen masallatai da takura musu da hana su sakat abin da ke faruwa a ƙasar falasɗina kam ya kai shekara saba'in da ke ta hurumin masallacin kudus ya zama ruwan dare abin da ya faru a bayan nan inda wato ministan tsaro na haramtaccen ƙasar isra'ila ita bin gafir ya kutse a cikin masallacin kudus da takalmansa ya jawo fushi daga al'ummar musulmi dama dai kashe falasɗinawa ba labari ba ne a wurin turawa balle a kafafen watsa labarunsu. amma da zarar wani falasɗine da aka yi wa kwacen ƙasa da dukiya aka kuma kashe iyayensa watakila har da danginsa ya kara kansa daga zaluncin da 'yan sauniya suke masa sai turawan su farka daga baccin ganganci da suke yi suna yin tir da abin da suke kira ta'addanci suna kuma magana a kan cewa haramtaccen ƙasar isra'ila tana da haƙƙin kare kanta daga 'yan ta'adda sun mayar da mai laifi wanda aka zalunta shi kuwa wanda aka yi wa laifin azalumi wannan shi ne halin fuska biyu da ƙasashen turai suke da ita akan al'ummar musulmi to masu rado ramu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu kwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ga Hassan Barka ya shigo domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum radio BOH heran Ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wacca. Shugaba na fada himma matasa da take nan garin Agadis a jamhuriyar Nijar. Hassan Barka yana maka fata alkhairi. Dangance da damar da kake ba mu da yan uwa da abunan arziki kowane karshen mako a yau ma za mu yi amfani da wannan damar mu da yan uwa da abunan arziki. Eh, da kwai iyayena da suke can garin wuri jihar maradi ina musu fata alkhairi musamman zuwa ga yan fadoli da suke nan garin agadas faradi pgs aje makaranta duniya makaranta larki shabab biran ina musu fata alkhairi fatan suna lafiya da kwai mambobi na himma matasa da suke nan garin agadas fati ta himma matasa sadima essence da kwai hafsata rabuwa da radio da kwai auta aje makaranta aishatu mai tunanin gobe akwai amma pepe maso juna da kwai dan takusa fada biran hasan barka a tashi lafiya daga mamman shafi'u wanda ga sin da tupac mai wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da ibrahim shushana wanda yake eh, jihar maradi garin kasagi da fatan hassan barka ina muku fatan alkhairi zan yi gaishe-gaishe na wannan karshen mako da farko ina gaida dukkan ma'aikatan gidan radio tehran ina muku fatan alkhairi akwai shugaba mai shayi garkin daura nigeria ina gaida ma'azu madattai ina gaida sanisi madattai jamhuriyar ah, da magana agenda isu gabah dan wanda yake tarayyar Nijeriya. Ina gaida Hamza Washewa wanda yake maradi jamhuriyar Nijar. Ina gaida Malam Rabilu sarkin aiki na kwalar zaɓe sanka na ƙasa baki ɗaya maradi jamhuriyar Nijar. Akwai dukkan 'yan kwalar zaɓe sanka na jihar maradi baki ɗaya. Akwai dukkan 'yan kwalar zaɓe sanka na yamai baki ɗaya. Akwai dukkan 'yan kwalar zaɓe sanka na damagaran baki ɗaya. Akwai dukkan wanda suke cikin wannan gurup gurup daban-daban na wannan gidan rado ta mai tarin albarka. Sai an jima a huta lafiya hazawa salam kuna tare da Ibrahim Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi yana muku fatan alkhairi sai an jama'a huta lafiya hazawa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. A yau na shigo shirin ne domin ina son ku isar min sakonnin sada zumunci e zuwa ga yan uwa da abinan arziki. Irin su Kadoro Riga ga dan filanin warje Yahaya Dano Azare Dole Kafi Mata Wanka Tsoho mai albarka Niyame Kabiru Sule Usman bakin kason Taransa da magaransa ne sai Ibrahim da Magaran, Hussein Haruna da Magaran Samariya Haruna mazamni kasar libya haddami mai kwamfuta da dai daukacin al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio jamhuriyar musulunci na iran ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya wayi gari cikin ƙoshin lafiya yanda allah ya tashe mu lafiya ubangiji allah ya shi mu lafiya daga na naku haro haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya nan Tripoli Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na ainihin jamhuriyar musulunci na ta Iran. Mai magana ya wala sani ta kai kuma ina tare da ku daga nan karamar hukumar da kai da ke jihar Kano tarayyar Najeriya. Ina yi wa daukacin membobin da ke cikin wannan gurbi mai albarka fatan alkhairi tun daga kansu kansu ma'aikatan shi kansa BOH ya zuwa su kansu masu sauraro da wanda ke cikin wannan gurbi ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Ya wala sani ta kai daga karamar hukumar da kai da ke jihar Kano tarayyar Najeriya ina yi muku fatan alkhairi kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga Radio Iran. Mai magana harshen ɗan shugaba ta tsanguwar safan gari ta magaram jamhuriyar nijar da yake muna ƙarshen mako ne na so ku bani dama zan yi da sakonnin gaisuwa da yan uwa ga amina arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam Hassan barka ina gaida yakubu mai aski wanda yake ba raka ina gaida isu mai gyaran salula mutari mai gyaran salula yaya mai gyaran salula kirimo mai sai da waya wanda suke abubuwa tashar da magaram ina gaida da zuman taksi mai ina gaida kabiru sila usman ina gaida alkasin baba liman ahar ina gaida sunusu madattai su madattai ina gaida miji soja mai ta sau ina gaida danzima wanda yake birnin agadar ina gaida usain alhaji umar ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar da zangon sabon gari da magaram jamhuriyar nijar To dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullah Sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai ba da raka yar da magarmin jamhuriyar Niger na so ku bani dama a wannan karshen mako in gaida yan wada mun arziki da farko yana gaida jagoran shirin da sauran ma'aikatan gabaki da yana gaida su ina gaida yan garin ba raka gabaki daya musamman Raba mai caji da Hamidu ba da duka da yan garin ba raka ina gaida su da Siyaka Nemar yan garin ba raka ina gaida shi ina gaida Sanusi Madatai Tasi Ungwatudu Baba Siniya Mamman sani dauda cinwaza da abdulaziz frezi letoro mai sansu da Usainu star kawon kwalliya da babaye lefe raba mai aski duka dai yin garin da magarami na gaida su gaba kida ina gaida shi da tahir da alkasin ilyas yakubu digawa garo da daga na fulanin wargiya da mai kwamfuta na zafi ibrahim galmalan shagari gwani Lawali kamadan salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyu a wannan karshen mako ranar juma'a ina zan yi gaisuwa ga dokacin al'umma musulmi na ƙasa na duniya gaba musamman na mu Nijar musamman na jihar mu Agadas musamman na garinmu nan Arlit mai magana sai dai a gali a mobilal. sha'iri mai yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ahalin gidan shi sahabban shi da waliyan Allah Allah ya bar mu da soyayyar su Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zama lafiya a cikin kasashen mu albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam mutanenmu masoyanmu jama'armu mu ne muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum gidan radio lambura musulunci abubuwa muna godiya da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki abubuwa ina gaida ibrahim shushana a jihar maradi ina gaida musa mai tsuntsaye a nan garin arlet ina gaida ahmadu biya maradi a garin maradi wa ina gaida alhaji hashimu a garin zandar ina gaida sani tare nan bakin kwarbai da kwai tasu mai nama bakin kwarbai da kwai galho mai nama bakin kwarbai eh, ina gaida yan uwa da abokan arziki akwai alkasum a agadas da yan uwa da abokan arziki duka mai albarka mai magana musa kallabu ta wanda ke garin allah to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya yanzu kuma shirinmu na gaba shine shirin na makoyi harshen farisanci tare da abdullahi salihu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحيم جماعة masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin a cikin wannan darasi idan dai ba a manta ba mun ji cewa muhammadu wanda ya kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansa da ke arewacin birnin tehran wato nasir sun tattauna batun zuwa hawan dutse babban dutsen nan da ke gefen birnin tehran wato dutsen damavan suna san su je kan dutsen amma ba a kan ƙololonsu ba saboda tsananin sanyi da kuma dusar ƙanƙara da take cunkushe a kan dutsen amma suna da nufin zuwa gefen dutsen domin su ɗan yada rana sun dai riga sun je wurin dutsen nan kuma sun iske mutane da suke zuwa wurin wasu daga ciki sun kunna wuta wasu suna shan shayi saboda haka wannan ya ƙayatar da muhammadu matuƙa inda har yakan je gefen wuta ɗin domin ya gasa hannuwansa da kafafunsa saboda tsananin sanyi da ke akwai akan wannan dutse da cewa lokacin zafi ne amma kasantuwar dusar kankara ba ta riga ta narke ba har yanzu tamkar lokacin sanyi ne hunturu akan dutsen to amma domin jin da cikakken bayani da yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa da za mu ji a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. پدر محیفی بفرمایید بسم الله چای شی متشکرم نگودی اینجا انن آنجا اچن شما زندگی می کنید کو کنا خانه من گدانا بالا سما بسیار سوسی خیلی قرای قشنگ میکو تمیز سبت تچی تابستان لوکچن بزرا زمستان لوکچن هونتورو سرد می تو میدانی kai ka sani ziba mai kyau ziba tarin mafi kyawun duniya duniya dastan kisa dastan ha kisoshi cejale da ƙayatarwa مادر محیفیه مادرها محیفه ماتا بچه یارو بچه ها یارا آنها داستان میگویند سو سنا فدین قصه چه داستانی؟ و چه قصه؟ در مورد دنگنه هست یکی دشی البته للی شعر وقع خوشمزه میدادی خواهش میکنم با کمی madalla yanzu banda aka saurari kalmomin sai a gyara zama domin je da ta kaya tsakanin muhammadu da kuma abokin nasa سلام پدر سلام بفرمایید چای متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است. متشکرم. خواهش می کنم. To madalla ga wannan tattaunawa yadda ta kaya amma a cikin harshen Hausa. سلام پدر سلام علیکم بابا سلام بفرمایید چای علیکم السلام بسم الله شای متشکرم نگودی شما اینجا زندگی می کنید؟ انان که رایوا؟ بله خانه من آن بالاست آنجا ای گیدانا گای چن اسما اچن اینجا بسیار قشنگ است لله ورنن ینا ده هوا هم خیلی تمیز است اسکا کما سبتچه نی بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است I, a nan a lokacin bazara yana da kyau sosai. Amma dar zimistan khaili sard Amma lokacin hunturu akwai sanyi. Pedar, در مورد کوه دماوند چه می کسانی دنگنه دا دوزن دماوند دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند شینه دوزن دیفی کوونه کیو دنیا دماوند کوه داستان ها است دماوند یه ده که سوشی چه جالب اهد که بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند ای iyaye mata dangane da dutsen damoban suna faɗin ƙisa ga چه داستانی؟ وچه داستان های زیادی در مورد دماوند هست اکوی کسوشی ماسیوا دنگنه دا دماوند کتاب هم در مورد دماوند هست اکوی ما لطفی دنگنه دا دماوند بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست ای تبس کونه ایرن nau'in لتافی اکوی ما واقع da سوشی چای شما خوشمزه است متشکرم Shayinka yana da daɗi. Na gode. خواهش میکنم Ba komai. To madalla To jama'a masu rare kun cewa Muhammadu da abokinsa sun riga sun je wannan wuri wanda kuma ko shakka babu ya iske sanyi mai tsanani a wannan wuri wanda ya samu ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke wannan wuri wanda ya hura wuta kuma ya amfana da wannan wuta domin gasa hannuwansa sakamakon irin sanyin da suka samu to domin jin yadda ta kaya tsakaninsu bayan kammala wannan zuwa hawan dutse sai a kasance tare da mu a cikin shiri mai zuwa amma kafin mai ban kwana da ku ga maimacin tattaunawar kamar haka سلام پدر سلام بفرمایید چای متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ های زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است. متشکرم. خواهش میکنم. To madalla wannan shine ƙarshen shirin namu na yau. Kafin wani lokaci ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. thank you To kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau ai saurari lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku. a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dambaruwar siyasar ƙasar Tunusiya ce da ta janyo cece kuce inda shugaban ƙasar Kais Sa'id ya yi barazanar ɗaukar mataki kan masu cin mutuncin gwamnati da hukumominta da kuma martanin da aka mayar kan haka da ni sunusu minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ce cin mutuncin gwamnatin kasar da shugabanninta baya daga cikin 'yancin tofa albarkacin baki saboda lamari ne da yake matsayin rusa tsaron kasa da haɗin kanta furcin da ya fuskanci mayar da martani daga ƙungiyar 'yan jaridu ta hanyar gargaɗin cewa wannan furci ƙoƙari ne na hana 'yancin faɗin albarkacin baki a yayin ganawarsa da firaministan ƙasar najila boden a tsakiyar wannan mako a fadar shugabancin kasar. kasar shugaba kai sa'id ya yi nuni da cewa dole ne a aiwatar da tsarin demokaradiyya a dukkanin cibiyoyin gwamnatin kasar kuma ba zai yiwu a ɗauki matakin dakile samuwarta da gudanar da ita a harkokin gudanar da ƙasa ba shugaban kasar ta tunisia kai sa'id ya kara da cewa wanda a yau ake ɗaukan su a matsayin gwaraza su ne suka kawo cikas a fagen gudanar da harkokin gwamnatin ƙasa kuma suke ƙoƙarin rusa cibiyoyinta don haka ba zai yiwu su gabatar gabatar da kansu a matsayin masu ceto ba a cewarsa hakanan shugaba kai sa'id ya kore aniyar dakatar da batun sayar da kamfanonin gwamnati domin zargin cewa yana nufin karfafa kamfanoni ne masu zaman kansu a fili yake wannan furuci na shugaban tunusiya yana zuwa ne a matsayin mayar da martani ga maganganun nuruddin tabobi babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar da ke cewa dokar da gwamnati ta gabatarwa kungiyarsa musamman dangane da sanya hannun jarin jama'a da na cibiyoyi da kuma harkokin da suka shafi rayuwar al'umma tana kunshe da matsaloli da dabarun neman rashin sayar da masana'antu masu zaman kansu domin hada su da cibiyoyin gwamnati ta hanyar yaudara babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labor union nuruddin tabobi ya kara da bayyana cewa idan har gwamnatin tunisia ta ɗauki matakin bangare guda dangane da makomar harkokin al'ummar kasa dole ne ta ɗauki alhakin abin da zai biyo baya dangane da martanin da al'umma za ta mayar da kuma abin da zai biyo bayan matakin na daga maya da fafatuka a gefe guda kuma shugaban kungiyar 'yan jarida ta ta Tunusiya mahadi aljalasi ya bayyana cewa cibiyoyin yada labarai da kuma hakikanin 'yanci a tunusiya suna cikin mummunan hali a kasar a cikin wata sanarwa ta hanyar gidan radiyo da aljalasi ya fitar ya bayyana cewa dokar da shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya kafa karkashin dokarsa ta musamman kan yaƙi da laifukan yada labarai da na sada zumunta yana nufin kalubalantar kafafen yada labarai labarai da na sada zumunta ne kai tsaye yadda kama 'yan jaridu da tsare su suka yawaita a cewarsa a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu 28 na kasar tunisia sun fitar da bayanin haɗin gwiwa inda suka yi allah wadai da abin da suka kira barazana da hukumar zaben kasar ke yi na neman hana 'yancin bayyana ra'ayi da tofa albarkacin baki suna masu bayyana barazanar nata da cewa ya kai matakin ƙoƙarin zarge igiya a wuyar kafafen yada labarai da nufin jan akalarsu da hakan ke matsayin koma baya da rashin adalci da kuma nuna kyama ga 'yanci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunisia ta shigar da ƙara a gaban kotun koli ta farko kan kafafen yada labarai da shafukan facebook kan tuhumce-tuhumce da suka hada da yi mata kazafi bata mata suna amfani da kafafen watsa labaran ƙasashen waje wajen cin mutuncinta farfagandar siyasa kanta da kuma zubar da mutuncin masu zaɓe a ƙasar a sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunisia ta sanar ta bayyana cewa sakamakon ƙarshe na zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar yana nuni da buƙatar gudanar da zaɓe zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓun ƙasar saboda ƙarancin 'yan takara da suka samu nasarar lashe zaɓe a zagaye na farko kuma a taron manema labarai da shugaban hukumar zaɓen ƙasar faruk boaskar ya gudanar ya bayyana cewa yawan mutanen da suka kaɗa ƙuri'a ba su shige kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar ne kacal a cikin mutane miliyan tara da dubu ɗari da sittin da uku da suka yi rijistan sunayensu kamar yadda wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mutanen da suka fito zaben ba su wuce kashi takwas da digo takwas ba kuma wannan shine mafi rauni a zaben ƙasar tunusiya tun bayan juyin juya halin ƙasar. mafi yawa daga cikin jam'iyyu da ƙungiyoyin tunusiya da suke adawa da matakan da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka na jinginar da da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar mai gurbinsa da doka ta musamman daga shugaban kasa a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 yan adawan sun bayyana matsayinsu tun kafin zaben ranar 17 ga wannan wata na disamba inda suka sanar da su ta kauracewa zaben tare da yin tsokaci kan sabbin dokokin da gwamnatin kasar ta shimfiɗa don haka a bayan fitar da sakamakon zaben suka bayyana cewa hakika a al'ummar tunusiya tana goyon bayan su kuma aka samu masu kiraye-kiraye ga shugaban kasar kan yi murabus daga kan karagar shugabancin tunusiya a martanin sa bayan fitar da sakamakon zaben kasar ta tunusiya shugaban kasar kai sa'id ya bayyana cewa za a ci gaba da gudanar da zaɓe a zagaye na biyu kuma jama'a za su fito domin bayyana matsayin su a jawabin da ya gabatar a ziyarar da ya kai jihar janduba da ke shiyar arewacin tunusiya shugaba kai sa'id ya bayyana cewa wasu daga cikin waɗanda aka turo su domin yin kutse a zaben ƙasar da waɗanda suke fuskantar shari'a akan wasu zarge-zarge sun samu damar samun goyon baya daga al'ummansu domin tsayawa takara amma manufarsu ita ce kawo cikas ga zaben ƙasar sai dai 'yan tunisia sun gano su yana mai nuni da cewa akwai yiwuwar janye aminci kan 'yan koren da aka turo su ta hanyar kutse a zaɓukan domin fitar da su daga majalisar dokoki dokokin kasar kamar yadda doka da kundin tsarin zaben tunusiya suka shimfiɗa wannan shine zaɓe na farko da aka gudanar a bisa tsarin dokar da shugaba kai sa'id ya bullo da shi kuma shine zaɓe mafi karancin fitowar jama'a tun bayan da aka dawo kan tsarin dimokuraɗiyya bayan juyin halin ƙasar a shekara ta 2011 saboda a zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar na farko bayan juyin halin ƙasar an samu fitowar jama'a da kashi hamsin da biyu cikin 100 sannan a zaben majalisar dokoki a shekara ta 2014 an samu halartar jama'a da kashi 69 cikin 100 amma a shekara ta 2019 aka samu koma baya a fitowar jama'a inda kashi 41 ne kacal suka fito zaben sannan shekara ta 2022 rashin fitowar jama'a ya fi muni saboda kashi 11.22 cikin 100 ne kacal suka fito kada ƙuri'ar. a nashi tsokacin kan zaben majalisar dokokin tunusiya da ya gudana ta na disamba masanin harkokin siyasa salahuddin aljurashi ya bayyana cewa majalisar dokokin kasar ta tunusiya mai zuwa za ta kasance ba ta da takamaiman matsaya da rashin iko kamar yadda ba ta da wani tasiri saboda ba za ta iya gabatar da shawara kan neman inganta yanayi ba don haka akwai yiwuwar bullar zanga-zangar jama'a da za ta ƙara yin kamari a ƙasar a nan gaba kan matsalolin rayuwa a jarashi ya kara da cewa 'yan tunisia sun zama cikin shakku kan hanyar da shugaban kasar kai Sa'id ya kama tun a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 sakamakon yadda al'amura suka kara taɓarɓarewa a kasar don haka za su ci gaba da kasancewa cikin shakku kan duk wata alaƙar su da cibiyoyin da suke kewaye da su tunda ba su da kwanciyar hankali dangane da majalisar dokokin kasar da take wakiltar su a harkokin gudanar da ƙasa. hakanan salahuddin ajurashi yana ganin rashin fitowar jama'a a zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya lamari ne da ke nuni da cewa ba su ɗauki zaben majalisar da muhimmanci ba kawai abin da ya fi damun su shine samun mafita daga batun taɓarɓarewar harkokin rayuwa sannan wasu matsaloli da suke ƙara tun ƙarowa a ƙasar bayan fita daga dambaruwar zaɓe shine abu mafi mahimmanci daga ɓangaren al'ummar tunusiya inda za ta daina yarda da cewa tsarin dimokuraɗiyya shine ne mafita kuma hanyar gudanar da mulki ko kuma tafarkin kyautata rayuwa wanda hakan ba karamin kalubale ba ne ga masu rajin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar a nashi mahangar dangane da batun karancin fitowar jama'a a zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya da kuma batun cewa hakan zai janyo rashin amincewar al'ummar tunusiya da sabuwar majalisar dokokin kasar mai zuwa nan gaba ibrahim boda bala tsohon shugaban kungiyar lauyoyi kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dokokin tunusiya yana ganin babu wani gagarumin tasiri da rashin fitowar jama'a a zaben zai yi ko bullar rashin amincewar al'ummar tunusiya da sabuwar majalisar majalisar dokokin kasar yana mai cewa wannan ra'ayi ne kawai na 'yan adawa ibrahim boda bala yana mai fayyace cewar duk da raunin da aka samu na wajen fitowar jama'a zaben amma zaben ya gudana cikin ingantaccen yanayi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to ya zama wajibi in jarin zamun shirin iban kwana da kugan lokacin da aka ɗira mana ya riske mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu anan shirye-shirye amma kafin nan a madadin ba adam da kuma labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. קול דוד, קול האמת, הצדק